Kalangu, Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man A cikin labarun za ku ji da yau ne da sahe shugaban ƙasa ya aza tubulin farko na ginin gada ta uku a nan birnin Yame. Haka zalika za ku ji halin mayar da magana da 'yan farar hula suka yi bisa kamun da aka ma ɗaya daga cikinsu. A yankin jihar Gadas wasu mutane ɗauke da makamai sun yi wa 'yan bidar zinariya kwancin bauna muna ɗauke da bayani. Shirin musamman na yau zai magana ne kan tsarin bada gudunmuwa da wasu matasan Nijar suka nasa bisa yanar gizo shafin Facebook za mu dawo a kai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai ku bi mu sau da kusha labarun dalla-dalla. A yau da sai ne shugaban ƙasa su Muhammadu ya aza tubalin farko na ginin gada ta uku a nan birnin Yame. Wani kamfanin China zai zartar da aikin tsawon watanni 36 bayan an kaddamar da wannan aiki za a shiga ginin gadar bisa ruwa mai hada garin Gudal zuwa anguwar Lamorde da ke bayan ruwa wanda aka malakanin Pont General Sani Kunce. Yaya fasalin wannan gada yake? Ministan gine-gine Kadi Abdullahi ya yi Habibu Garba bayani, mutane Muhammadu ya fasarta. Ƙaddamarwa wanda taron ya haɗa mu a yau da safe a nan ya karkata ne akan manufofi kamar haka. Za a yi gadoji biyu masu tsawon mita dubu da hamsin da hudu sannan kuma da mita dubu biyu da hamsin da uku a kan hanyar hucewa. Wannan tagwayen hanyoyin biyu suna da faɗi ne da ya kai mita ishirin da uku kowane su. Wannan aikin ya samu tallafin gwamnatin ƙasar China ne wadda ta tallafa da kuɗaɗe kuɗi da suka kai miliyar hamsin na sefa. Gwamnatin Nijar ita kuma za ta kammala ayyukan shirye-shirye da kuma baiwa jama'a da za a tada alhakinsu na mutanen da suke cikin wannan tsarin tafiyar wanda yana da alaƙa da tsarin shugaban ƙasa na farfaɗo da Nijar a mataki na biyu. a gaida mutari Muhammadu. Wasu mutane ɗauke da makamai da ba a san ko su ne ba shekaran jiya da maraice sun haƙa wani kwancin ɓauna ga wasu 'yan tono zinari da suka fito daga barkatan cikin yankin agadas arewacin ƙasa 'yan neman zinariyar sun kasance ne a cikin motoci guda hudu an kwace musu dukiyoyinsu baki ɗaya sai dai ba wata ba wanda aka kashe ga butali ciwaran mamba ne na kwamitin girka zaman lahiya a yankin agadas ɗauke da cikon bayani shekaran jiya ne waɗansu mutane da suke da makami da yawa sun mota fudu sai hari wajen mutane wanda suke fito zinariya na wajen cibaraka ta zuwa ifirwan sun same su daidai inda ake ce matenab yana kilo dari da hamsin arewacin ifirwan mutanen nan dai babu wanda ji ciwo cikin mutanen na zinariya sai dai sun doke musu kayan su duka kuma sun doke musu mota biyu sun kone guda sun bar guda da da take hiya sai jiya dai da maraice har yau dai ba shi ba an tahi ne masu population ta ifirwan tana nan da ke ma gwamnati vraiment suna so wannan abun a yi enquête ɗin shi a yi pursuit da maza dan a san ko wasu suke wannan abun kuma a kawo musu motocin su da kayan da suka sai to waɗanga mutane dai na garin ne su kuma har yadda suka yi sun taho wajen inshorwan kinnan ba su san ba dole ne sai sun shiga wata escort kama sun saba ya tafiya wannan hanya sun saba bin takumin bai same su ba yajin aiki da rukunin sandika na koza Nijar da Sinasef suka kira a yi ya samu karbuwa a doso da agadas kamar yadda abokanin aikinmu suka shaida mana a nasu bangare kwamitin jagoranci na kungiyar ɗaliban ƙasar niger sun sake aza yajin aiki da ke soma ranar alhamis shida ga watan abril zuwa ranar asabar takwas gare shi aji na biyu kenan da suke yajin aikin na kwanaki uku a cikin sati guda musaurari amadu sani ibrahim ɗaya daga jagorori. yau mu da kan mun sanar cewa ci gaban mu samun kwanciyar hankali ne a makarantu ya in makarantu babu kwanciyar hankali kenan mun san da cewa eh, ɗaliban mu a ƙarshen shekara ba za su samu karatu tukuru wanda za su yi jaraba ba amma tunda Allah ya gaba da shugabannin da ba san ciwon ba san ciwon diyansu ba muka ce dole mu yi shi don mu ba su jan kunne kamun lokacin da za mu hitowa abin da suke tsoro mu yi shi sai mu yi shi saboda domin in ba a sa mace hakkin ba za mu kira da mushannin mushannin kwantaragi na masu koya sandika su su ba mu hannu da su da dan hurar hula na kasa duka da talakawa mu tashi mu taimi yaki mu gyara musu da cewa sun yi kaɗan su wannan ƙasar kamar garin su ko gonakan iyayensu wanda suka nome suka da iyan talakawa ƙasa ta mu duka ce dole ya kamata mu yi aiki saboda kasa kuma ya kamata mu yi maka adalci bisa inda muke ko sun kira ku don ku sasanta ko ku tattauna akan wannan masala yo shine yancin ku kira mu saboda basu san ne da karatu iyansu suna turai A nata bangare majalisar shawara ta matasa ta yi ashe da halin da aka shiga tana kira ga bangaren biyu na su tattauna domin tsirar da wannan shekara. Mu saurari bayanin da Sidi Muhammad mamba ne na majalisar yayi. kun san a can conseil national la mu ko anan wurin mu abun yana ciwon tuwa kwaya abun da mu ya jima kici ya ki cayewa don abun da ya gashi nan dai gashi nan dai babu abun da aka yi aka samu ci gaba don abun da ya yana cimantuwa kwarai yamma yana nan ciwo kwarai mun Allah wadda da shi don eh, shekara ta bana gatan da shekara ta bare ba abun da aka yi na kwarai ciki ba abun karatun da aka yi na kwarai don yi sauran wata uku shekara ta ida kuma komai ba a yi ba don abun da muke so gare su da Allah ne su dawo su dibo da idon rahama ɗiyan ganar talakawa don su samu su yi karatu samu samu aji na bana su wuce Tarnan Ahmed Fudai ne ya farauto labarin. Rukunin kungiyoyin an farar hula Sovon Le Niger a yau da saye sun yi Allah wadai da kamun da aka ma Michael Zodi tsohon mai bada rahoto na Seni da shi da Baba Alfa ɗan jarida na Radio Talbijin Bonferai. Rukunin ya kamanta wannan kamu tamkar wato sanyawa kungiyoyin farar hula takunkumi. Musa Cangari na Alternative Citoyen ɗauke da fashin baki. Mun yi Allah wadai dangance da kame-kame da kuma tsarewar da ake wa ƙungiyoyin fararen hula da 'yan jarida da dai sauran 'yan ƙasa don kawai suna faɗar albarkacin bakinsu. Duka waɗannan abubuwa ana yin su ne domin hana mana bakin magana, amma haka bai zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba. Sannan muna kira ga dukkan 'yan ƙasa da su tashi tsaye tsayin daka domin daƙile waɗannan tsokana da ake yi mana bayan da abubuwan da muke tambaya a yi mana ba a yi komai a kai ba. Kuma muna nema a saki abokaninmu da kuma dakatar da waɗannan take-take da ake yi wa ƙungiyoyin fararen hula domin hana su 'yancin faɗa albarkacin baki a cikin gwagwarmayar da suke yi wajen tabbatar da haƙoƙi. a da mutari Muhammadu da fassara. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa Amnesty International mai cibiya a London da ke fafutukar kariya yankin wato 'yancin 'yan Adam a yau ta fitar da sanarwa inda ta yi furuci da cewa in ta. wato kame-kame ne da ake marasa ka'ida da ake wa masu fafutukar wato faɗin albarkacin bakinsu a faɗar kungiyar kuma wato magabata na son su yi amfani da kame-kamen ne domin wato su hana faɗar bakin al'umma karshen bitar kenan. Sandikar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasar Nijar reshen birnin Maraɗi a yau da sahe sun gudanar da wani zaman taron gangami a nan harabar babbar meri ta Maraɗi. Sun yi magana ne bisa wasu bukatunsu kamar rashin samun familiya tun shekara ta 2012. Babban sakataren sandikar reshen Maraɗi Yakuba Maman Bala ya bayyana cewa za su wato amaye rashin jin daɗinsu sati mai zuwa domin wato aji kukan nasu. Saurare mu yau babban matsala wadda ta addabe mu eh, ita ce matsala ta kuɗaɗe na kes wanda ake zuba tunda me yasa duk ma'aikaci cikin kuɗin shi cikin albashin shi ake yadda mashi kuɗi wanda wanda ake zuba a a zuba kes to mu matsala tun 2012 waɗannan kuɗaɗe aka shi aka bar zuwa musu yau ga mun shiga 2017 kenan yanzu in muka ɗauka shekara biyar kenan shine kuɗin a jimilce miliyan 119 da 'yan kai suka kama kuɗi cikin waɗannan miliyan 119 akwai miliyan 23 su na tara ne saboda lokaci ya wuce ba shi aka suba su ba akwai miliyan 1 da shika 600 da wasu 'yan kai su kuma waɗannan kaso ne na inspection de travail mai kula da ma'aikata abinda taro duka abinda mutanen a na ta ɗaya arnusaman ta biyu arnusaman ta uku da neville e, eh, kudurin da suka ɗauka gaba ɗaya suka ce yanzu abin da suke so a je a zaman dirshi ranar laraba insha Allah a nuna bacin rai ma'aikaci menene ke takama da shi albashin shi da kuɗin shi na kes. Muhammad Mamman ya aiko muna da wannan rahoto. A shekara ta dubu da ɗari tara da arba'in da bakwai aka haife shi a garin Gure, Koso Mai Musa, Sarkin Gure, a jiya wato kimanin karfe takwas na dai Allah ya karbi aron nasa a cikin masarautar tashi bayan wata wato gajerar rashin lafiya a cikin rayuwarsa ya yi aiki cikin wato garuruwa da dama na ƙasar Nijar kamar a nan Yame inda ya yi aiki a ma'aikatar Tangarafu reshen komisan da ake aikowa ta hanyar wannan reshe. Haka zalika ya yi aiki a ministan da ke kula da sadarwa a matsayin babban ma'aikaci a shekara ta dubu 1999 aka naɗa shi shaf da kanton na gure marigayi koso mai musa ya bar mace biyu da ‘ya'ya goma sha bakwai allah ya ramshe shi amin a yau da saye kimanin karfe goma sha daya na rana gobara ta tashi a harabar babbar cibiyar 'yan kasuwa cewa da shamu da commerce et de l'industrie niger da ke nan a tsakiyar birnin Yame ana hasasan cewar wato gamin gambiza na wayoyin lantarki ne makasudin wannan gobara. Babban magatakardar harabar Maman Usman dauke da karin bayani. to dalilin muke ji ya suka gaya mana ina ji kursirki ne to Allah kuma da ikonsa ya dai abin bai muna ciwo ba kwarai lalle eh, shi eh, mai kwangilai wanda muka ba aikin nan ne ya mai da ofis din shi kuma da inda yake sa sauran kayan shi na aiki to nake ji su ne suka kama eh, da sauran takardun eh, to ba san wani irin importance ne gare su takardun ba fuska ba mu hira da shi ba to nan dai ne abun Allah ya tsaida shi kuma muna mishi godiya tunda yadda muka ga wutar ta tashi in ba da Allah da iko ne ba da an yi bana kware kuma yanzu kuna leƙa maku gani gidan da aka yi sabon gidan alhamdulillah ba abin da ya same shi kuma muna fata Allah ubangiji ya ƙara tsare shi ba wani asarar rai ba wanda ya ji ciwo sauraron shirye-shirye istiro kalauri ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. a cikin wato ɗakin magana da studio Kano muna da karfe biyar da minti arba'in da biyu shirin musamman na yau zai magana ne bisa wani tsarin bada gudunmuwa da wasu matasan Nijar suka girka don tallafa ma al'ummar yankin Difa tsarin da suka nasa bisa yanar gizo akan shafin Facebook kaka suka shirya shi don mi suka girka shi ga rahoton da muka shirya muku a kai. Tsarin da ake kira Difa Eker ya soma ne daga tattaunawa na gungun abokanin matasa wanda aka kafa ranar goma sha tara ga watan Maris inda wannan dandalin Facebook Difa Eker yana da mambobi da suka kai dubu ɗaya da ɗari uku. Nadiya mamba a cikin kwamitin. Mu da waɗansu a nan Yamai mun yanke shawarar buɗe wata ya wacce kowa zai kawo abun da bai fi ƙarfi tufafinsa ba, inda kuɗin da muka tattara mun sayi abinci da kuma tufafi za mu kai su har zuwa difa domin rarrabawa iyalan 'yan gudun hijira. Da yawan ranaku ne dai aka keɓe a nan mai domin karɓar taimakon da ake bayarwa. Muna iya yin abubuwa da dama masu matuƙar kyau idan muka tashi tsaye-tsayen daka. Don haka nake kira da kowa da kowa ya shiga cikin wannan gungu domin sake halaye. Suna da yawa kamar Sidiya Jallo da ta halarci wurin da ake miƙa taimakon. Na mota gani yadda waɗansu 'yan uwanmu ne suke cikin wani hali. Don haka na gani kyauta ce mai matuƙar mahimmanci taimako ne abin tarbo da hannu biyu biyu ga 'yan uwanmu 'yan Nijar. har yanzu akwai matsaloli da ke wakana a Difa. Gwamnan jihar Difa ni na ga abin ne a bisa kafafen yada labarai na zamani inda na ji daɗi ganin yadda 'yan Nijar ne suka fito da wannan tunani. 'Yan Nijar sun gane cewa ba wai ƙungiyoyi masu bayar da tallafi ne kaɗai abin ya shafa ba. Mu duka abin ya shafe mu. A cewar ministan agaji Lawan Magaji ya ce gwamnati ta samar da kuɗaɗe da suka kai miliyar hudu na sefa domin al'ummar da abin ya shafa su kuma ƙungiyoyi sun yi alkawarin samar da dalar amurka miliyan 174 Abu ne mai kyau a gaskiya jama'a ta hanyar kai suna taimakawa wannan jihar ta Difa. 'Yan Nijar da ke zaune a ƙasar Ghana sun tallafa wa mutanen Difa, kuma da yawan 'yan Nijar a cikin jihohi daban-daban sun tattaro cimaka da yawa domin al'ummar jihar Difa. Tattara karɓar taimakon daga kwamitin a nan yamai da ma cikin ƙasa zai ƙarasa ne ranar goma sha biyar ga watan Afril, inda za su miƙa tallafin ga hukumomin birnin jihar Difa wajen ƙarshen wannan wata. Haka muka zo ƙarshen labarun namu, Assalamu alaikum.